menene zuwa amina a maradi kula da cigaban mata da yara karban da tawagar amina muhammad ta samu kenan a filin jirgin saman maradi kafin ta zarce garuruwan bamu ɗan jari da danja inda ta haɗu da al'umma dangane ayyukan da su unicef fam funiyab da sauransu ke yi hakin ɗaya mata na cikin matsalolin da aka bayyana mata ta bakin umar inusa ina ikon ina ina suka suka hidda an daga su mana auren doli ni kuma auren nan ba ni san sai na ji an ce akwai an kuma turin hira na ji wajen su na ce yayi suka tauye mai yarin ya haƙi kuna aiko kwato mata su na ji suka ji suka ja hankalin iyayena iyayena sai suka amince da maganar su a kai na can na koyi sana'ar hannu sai dai mata a garin danja sun samu ci gaba ta hanyar dogaro da kai sakamakon sana'o'in da suke yi in ji aisha ta haruna abin jika takwas goma ka ta ka sai da shi hamsin talatin da biyar ka dawo ka sai abinci ka taimaka ma mai gida ka taimaka ma yaro wajen karatunsu kenan mun karu da ta magana amina muhammad ta ci ilimin ɗaya mata na cikin abin da zai hitar da iyaye talauci ba auren gaugawa ko na tilas ba rashin makaranta na yara mata da aure-aurekan da ake musu yara ne ba su balaga ba kuma a sa makaranta shi ya fi mana abinda muka gani na yame jiya kan ƙanana yaran nan duk suna asibiti ba shi ya kamata ba kuma nan marabi me kuka gani mun ga dai yara sun an fi da su gidaje an kai su makaranta wanda suka tafi makaranta kuma suka samu sana'a haɗe da wannan suna aiki bai isa ba dan yaran suna da yawa kuma ya kamata a ƙara a wannan marice dai za ta majalisar dokokin nijar don bayyana musu irin abin da ta gani ganin suke ɗaukar dokoki kafin ta karkare ziyarar ta da gana da shugaban ƙasa salisu isa maradiyar fi hausa